لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Allah cikin iyawarshi cikin ikonshi ya nuna mana wannan rana ta laraba wato goma ga ramadana kun goma ga watan ramadana na shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala allah ya albarkace mu ya ba mu ikon aikata kyawa ayyuka har zuwa wato kammala wannan ibada muna roƙon Allah muna tawassuli da ayyukanmu Allah shi walwale matsalolinmu a cikin gidajenmu da garuruwanmu da jihohinmu da ƙasanmu da ƙasashen musulmi ga baki daya muna roƙon Allah Allah ya karbi wannan aiki na wannan babban malami na musulunci shekul islam alƙadi abubakar gumi allah ya kai haske ga kabarin shi a ah, shekin ismail aziz zakariya wanda shi ne mu'assis wanda ya kafa ƙungiyar jama'a ce zalata gida wa ikamacin sunna na roƙo allah ya saka mai da alkhairi allah ya kai haske ga kabarin shi a ah, jagoran wannan ƙungiya الشيخ محمد ثاني هادينجر أرجو الله يكرم يتمكو يكاري Allah ya ce ta addinin musulunci gaba da da shi a dukkan mataimakan shi da sauran abokanai aiki muna roƙon Allah ya taimaka na mulki da siyasa mune musu addu'a Allah ya taimake su ya aza su ga dabara dubara da shawara wadda za ta amfane su ta amfane mu baki daya a muna cikin suratul ma'ida a jiya mun karanta ayata talatin da uku wato inda aka yi bayanin haddi na masu hashi da makami to insha Allah za mu tashi a ayati 34 illal ladina tabu ko ga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا sai ‘yan washi da suka tuba wato minal muharibi na walƙutta wato suke hiraba wato suna ɗaukan makamai suna yaƙan musulmi wanda yake kuma an ce suna yaƙan Allah da manzon Allah da masu taron hanya waɗanda sun ka tuba min kabli an a alaihim kamin ku samu iko a kan su ku kame su to in dai sun zo suna tubabbi su da kansu raƙin kansu da fa'alamu ku sani annallaha gafurun lahum Allah mai gafara ne gare su ma a tau abinda sun ka zo ma na laifi rahimun bihin ko mai tausasa ne gare su abbara bi zalika duna fala tahuddum anan an ce Allah zai gafarta musu ba a ce kada ku yi musu haɗi ba li yufida annahu don a nuna cewa a bada fa'ida cewa la yaskudu anhu bi tawbatihi illa hududullah in dan wasi da makami ya tuba ba abin daga faduwa tuba ta ba ta rage komi ba ta kayar da komi sai haddin ubangiji duna hukukin adami na banda hakokin mutane bai za ka tala in ya kashe wasu wa akazal mala kuma ya karbi dukiya yi sai a kashe shi wa yi sannan a kace mai hannu wato kamar yadda dai aka yi bayani kashewa ko kuma a kace hannu guda kafa guda wala yuslabu ba a rataye shi wala tufidu taubatuhu ba'da qudrati alaihi shay'a ko tuba da yayi ba ta amfani bayan an damke shi an kame shi yana na hannu da yace ya tuba da wannan tuba ba ta da amfani gare shi wa huwa asahu qawlai shafi'i wa maliki wannan shine mafi inganci wato daga fahimtar imamu na maliki da imamu shafi kun ga na an ce illal na tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna allaha ghafurur rahim to yana yawa cikin malamai wani ya fahimci cewa hadda wanda an ka damke ga hannu shina na hannu yana jiran hukunci sai ce na tuba na tuba ban sa shi wanga aiki sai a ce to a sake shi tun da ya tuba a sake shi to waɗannan manya-manyan malaman suka ce a anya yana na hannu ashe ba tsoron kashi na da datsa hannu yasa yake haɗa wannan maganganu ba ba a sanin cewa tuba ta gaskiya ta a wannan halin amma wanda yana ta yana barna sai Allah ya karkata zuciya sai ko tsoron ya jiya to dai ai kaga tun shi ya kawo kai ne yana da bambanci da wanda sai da an ka damke shi an zo da shi an tsare yana jiran hukunci ya ce ya tuba don haka waɗannan mayan malamai na musulunci imamu shafi'i da imamu malikin sun ce wanda an ka damke duba ta ba ta da amfani gari sai dai tsakani ne da Allah wannan ka ko an kashe shi ko kashe shi an kai tun da ya tuba tuba ta da amfani shi ta wurin Allah kaga an wanke shi daga zunubai ke walamma bayyana urma sha'anil qatl bil fasad bil ardh da aka yi bayanin girman sha'anin kashi wato kashe mutane eh, eh, abin nan ta hanyar banna cikin ƙasa a share fi a zalika to sai bayan wannan aka yi ishara ila magasarati liman taba kuma Allah ya yi ishara zuwa ga cewa yana gafarta ma wanda ya tuba to bayan wannan amaral mu'minina sai Allah ya hori mu'minai bi an yattaqu ta su tsorace shi fi kulli ma ya tuna ga abin da su za su zoma wa ma ya zaruna da abin da za su bari in za su yi su aikata aiki bisa tsoron Allah in za su bari su bari don Allah bisa tsoron Allah Allah mai girma da haka yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtaqu إليه الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكبا دقسيا سكي إيماني دا الله اتقوا الله ku tsoraci ubangiji ai kafu kabahu ku ji tsoron azaba tai bi an uku kuma biyayya dama ta Allah ita ce a garkuwa kariya tsakanin bawa da azaba Allah to ku sa kariya tsakaninku da azaba Allah wabtagu ilaihil wasilata sannan ku nemi tsanantuwa zuwa ga Allah wasila ina ga cewa alwasilatu ma yuqarribukum ilaihi Abin da zai kusanta ku zuwa ga ubangiji min da'atihi na da'ar Allah min fi'il matsalubati shar'an na aikata abubuwa waɗanda aka nemi ku aikata ga shari'a saboda haka at-tawassulu wal wasila duk ma'anar at-tawassulu wal wasila kun ga akwai tawassuli kenan eh ka nemi abin da zai kusanta ka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shine kuma wannan tawassulin yayi daidai da wato abinda Allah ya umarni na shari'a wajahidu fi sabili sannan ku yi jihadi saboda Allah bi muharabati ada'ihi jami'an wato ku yaki makiyan Allah baki daya li ila dinihi dan tsawaka addinin Allah la'allakum tuflihun don ku samu babban rabo ai ta kuzuna nan la'alla a cikin maganganun mutane la'alla taraji ne wala Allah watakila ana fata to amma cikin magana Allah wannan tabbas ne ta'alili ne in dai kun kai za ku samu babban rabo eh wala allakum tuflihuna domin ku samu babban rabo innal ladina kafaru إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم إن الذين كفروا حقيقة وأننا سكي كافرتي وأتو كافرين لو ثبت أن لهم ما في الأرض جميعا da ya tabbata su adda mallakar abin da a cikin ƙasa gaba ɗaya duk taskokin arziki da gine-gine da bankuna da menene da komi da komi da dabbobin da ake amfani da duk abin da a cikin ƙasa nasu na liyabta daubihi min azabi mil kiyama kuma sun mallaki wannan kayan na suna son su yi fansa su bayar da su don su fanshe su daga azabar Allah ran tashar kiyama ma tuqbila minhum ba a karɓa musu sai ai musu azaba walahum azabun Halim. kuma azaba mai yardadi ta tabbata gare su saboda haka Allah ba ya karɓar fansa ga mai laifi a ranar tashar kiyama ba wani abu wanda mutum zai ba su a fansa ya fanshe shi daga azaba la kullata wala mi la shafa waɗanda aka kafirai ba su da wani aboki wanda zai yi musu ceto sannan kuwa an yi ceton ba a karba sannan babu fansa ko sun ba da fansa Allah ba zai karba ba Allah shi mana kariya duna an ya kharju minha aminan nari suna gurin su fita daga cikin wuta wato abinda a fatan su kawai su tsira daga wuta wa ma hun bi na minha amma ba su kasance masu fita daga wuta ba walahum azabun muqim suna da azaba da wamamma wato azaba ta mai dogewa mai hawa-hawa ta gobe tahi ta jiya ta jibi tahi ta kullun abin karuwa yake kullun karuwa abin ke Allah ya mana kai wasariqu wasariqu wasariqu fa qata'u أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa wasariqa ɓarawo wanda ya sata da ɓarau da ta yi sata ala ya ce alfihi ma mausulatu mubtada wa lishbihi bi shar dakhalat al wa fi u wa huwa faqata'u huma. ku gutsoye hannuwansu ku kace hannuwansu ai yamina kullum minhuma wato shi ne hannun dama min alku'i daga wuyan hannu wa bayyanati sunnatu sunna ta yi bayani annan lazi yi ku fihi abinda za a kace hannun barawo saboda shi shine rubu dinari rubuyin dinari wato daya busa hudu na dinari ko dirhami uku fasa'idan ko abin da ya yi sama wa annahu idza ada kuma sunna ta yi bayani cewa in barawo ya sake sata ta biyu kuti a yusra ana kace kafarsa ta hagu dama min filafin min salil kadami daga can wato mararaba tako da kwabri thumma malayadul yusra sannan in ya sake sata ta uku a kace hannun hauni thumma marijil yamna sannan kafar dama ta zan karshe wa ba da zalika duk da haka na in bai daddara ba bai tsawatu ba ya koma sata ta biyar to sai a yi mai ta'aziri a samu abin da za a yi mai na horo domin yana son ya zambuwa ya gagara Allah ya sauwaka jaza'an bima kasaba ana kata hannun barawo da barauniya don ya zan sakayya ga abin da sun ka aikata nakalan kuma ya zan horo lahu magare su minallahi daga Allah wallahu azizun Allah mabuwayi ne galibin al'amrihi hakimun kuma gwani ne fi halkihi a cikin halittarsa wannan shine a haddin sata a cikin addinin musulunci kuma Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimatai bayan abu haka sudan kara zube a'a duk abin da Allah yake yi yana yi ne bisa ga hikima ya san cewa wannan horon shi a daidai da farawo hannun nan da ya tsogu kayan mutane aka ce a kace shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hukunci ma'ana ya zartar da haddin nan na sata akwai wata bakurai shiya da ta yi sata kuma an ce asali ma aron kayan mutane ta yi sai ta ce ita ba ta ari kaya ga kowa ba sai ta yi musu bayan ta yi aro sai ta yi musu abin yayyawaita yayyawaita an kai kararta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to tun da dai ta ce ba sai aro ba aro ta yi kuma ga kayan mutane an kama ga to saka ta yi ta yi kirari ta yi sata ke to saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai zartar da haji gare ta har an kai ta daddoha ta ya rasulullahi ai an ji kunya ba kwarai shi ya ce a ka ce mata hannu musulmi sun ji kunya laraba sun ji kunya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce musu law anna fatimata binta muhammadin sarakat laka ta ce da nan kotun annabi sallallahu alaihi wasallama ba ta sauraren ire-iren wannan maganganu ko da wane ne iyakar kwarai ci? a ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da ɗayan gida ne to ko ƴar annabi sallallahu alaihi wasallama fadimatu a kaddara ta ya sata ya ce zai zata da hajji gare ta saboda haka kowa ya kama kai ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya zartar da hajji ga wannan bakuraishiya to in kun tuna yan shekarun baya da aka zartar da shari'a kasan nan zamfara wani ya sata aka kace mai hannu al'amari ya zanta tabbaki da rigima har yan kungiyoyin kare hakkin ɗan adam sun ka shigo ƙasashen turai sun ka shigo an ka samu matsaloli da yawa masu ilhadi sun kai ta ilhadi masu shigi ga addinin musulunci sun ka sa bakin su kai ta shigi har wasu na ganin cewa yanzu sata wanga ɗan abin duniya wannan 'yan kuɗi kamar rubu'in dinari za a sa a kace hannun mutum ai ba a girma ɗan adam ba ba a martaba ɗan adam ba ai ɗan adam ya yi dukiya to wannan irin wannan magana mai da martani ne ga shari'ar musulunci yan haka nan ridda ne don haka bai dace a ce mutane suna yin wannan kuma an dade ana ire-iren wannan yanzu haka wagga aya akwai waɗanda suke mata fassara su juyar da fassara ta cewa ba kace hannu ake ni inda aka ce faƙaɗa'u a idai huma suka ce ai faƙaɗa'u ba kace haka ni ba ai imna'u dama kaɗau daga cikin ma'ana ta luga akwai man ku hana musu sata ai da an daure su shikenan don haka a daure su da an daure su an hana musu sata saboda haka ba sai an kace hannu ba suka ce aidehuma ai shi ma ba hannu a aka nuni ai dama daga cikin ma'ana ai kuwatu ya zo cikin qur'ani eh was sama'a banaina habi aidi <laughs> wani zo ce aidi din nan ai karfi aka ne saboda haka faka da wa'ai dai ma ku tare karhin nan nasu ku hana musu fata don haka da an tsare su gidan yari shi kenan suka ce ai alkadau ya zo cikin qur'ani wallazina wallazina yanquduna ahadallahi a wa yaqta'una ma amara Allah bi an yusala to wa yaqta'una suka ce a to a nan ba gutsuriya aka ne ba wa ya kada una wa ya kada una na amur Allah bi an yi sala ai an kace mutum ya kace zumunta ba ba kacewa ta ta hakika ba. haka dai suka rinka kewaye kewaye suna son su bata aya su hana ma su hana a fahimci wannan aya a sun yi annabi sallallahu alaihi wasallam sanin larabci kenan sun yi annabi sanin manufa aya kai haccewa sun kai aya mai zuwa ai aya mai zuwa ta ce faman ba min ba'di zulmihi wa aslaha wa inna allaha tuba alaihi inna allaha ghafurur rahim to tunda Allah ya ce in barawo ya sata in ya tuba ana gafarta mai to to in ya za an riga an kace mai hannu to me amfani wa ga aya kenan ba ta yi amfani ba kenan saboda haka a tsare shi an ka tsare shi in ya tuba sai a sake shi ta ga a ta yi aiki akwai wani mawaki ana ce mai almu'arri Allah ya saba abin na abu ala almu'arri ba don shi an sahi da zuhudu an sahi da zuhudu zuhudiyya to amma dai abinda wannan mawaki yake cewa shi ko musulmi ne ba amma sai yake cewa yadun da samsi ina usjudin wudiyat ma balu haƙuti a fi rubu dinari tanaqudun malana illa sukutu lahu wa nasta'idu bi maulana minan nari kai wannan magana ta yi nauyi ilhadin ya yi tsanani wa yake cewa yadon hannu na ɗan adam hannun mumin da hamsin ina osjudin wudiyar ana yi masa diya da dinari na azurfa ɗari biyar ɗan an kace shi in wani ya kace hannun wani ga shari'a dinari ɗari biyar zai ba su domin rabin diya dama an ce duk abin da abu biyu cikin jikin ɗan adam hannu biyu kafa biyu da ire-iren su to ana ba da diya cika kayan gutsure su amma ya haka kace guda sai a ba da rabin diya to sai ce hannun mutum da adda irin wannan tsada ana ba da dinari ɗari biyar ɗan an kace shi ma haƙo haƙudu a tafi rubu ne to ya za a yi darajar wannan hannun ya yi ƙasa-ƙasa hamma a kace saboda rubu yi ya ce ta naƙudun nan in dai aka yi haka to an samu tunƙa da walwala cikin shari'a ta nuna hannu na da daraja sannan kuma ta nuna hannu bai da daraja ya ce malana illa sukutu lahu ba abin da za mu ce sai dai mu yi shu ba a komi wa nasta izu mu nemi tsarin Allah bi maulana minan yari daga shiga wuta kun ga ya soki shari'a don ya ce akwai tanakuli cikin alkur'ani akwai tunka da walwala sannan kuma wai an walakanta hannun na adam ya an kace saboda rububi na ne to sai wani babban malami abdulwahab maliki ya mai raddi sai ya ce kullil mu'arri arun ayyuma arin jahalul fatawa hu an saubi tuqa'ari la taqad hanna bunud da shari an shubahin sha'airud din lam tuqdar bi ash'ari yadun bi khamsi mi'ina usdin wudiyat ma baluha qut'at bi ruwi dinarin izzul amanati agalaha wa arkhasaha al khiyanati fa faham al bari sai malamin yake cewa kullil mu'ari ka ce ma mu'ari wanga mawaƙin arun ayyuma ari abin kunya ya kai abin kunya jahalul fata a ce saurayi irin ka jahili mara bai san addini ba wa huwa an saubi tuka ari kuma ya tuɓe tuhahi na tsoron Allah tsirara yake bai tsoron Allah la ta kada hanna bulu da shari'a an shi bane kada ka soki haddodin shari'a ta hanyar shubuha ka kawo shubuha kana kamance kamance kana ba da irin waɗannan misali. Sha'a'iru dini haddodin addini ƙa'idodin addini lamtu kuda ba a suka su bi a sha'arin da waka a zo a yi waka a soke su kace yadun bi ina bi hamsi a wudiyar wai hannun mutum wanda aka ba da diya ta da dinari ɗari biyar ma ba da haƙu da fi ruhuniya to ya za a je menene sha'arinta ya za a yi a kace hannun nan saboda rubu dinari yace to in baka sani baka sani izzul amanati daraja da buwaya ta amana hannun da ya tsara amana bai ci amana ba bai fata ba bai taba kayan kowa ba to yana da daraja daraja ta tana nan saboda haka fattaba shi fattaka wannan hannun saboda yana da tsada zai ba da dinarin nan 500 amma shi wancan hannu wanda an ka ce a sace saboda rubu dinari wa kasa hazil khiyana walakancin da ya haɗa kai ne na ha'inci da can amana da ɗaukar kayan wasu to shi ya saye a hayar zanwar wasu ya zan banza ya ce fafaham hikimat albari in baka sani baka fahimci hikimar Allah Allah ya yi hikima da ya ce a kace wannan hannu hannun ba kowa ba ne, bai da daraja bai da kima saboda ya yi ha'inci ya ci amana ya taɓa kayan wasu amma shi wancan hannu mai tsada daraja ta tana nan saboda bai taba kayan kowa ba. faman ba faman taba min ba da zulmi duk wanda ya tuba bayan zalunci shi ay raja an sarika ya dawo ya basata wa aslaha amalahu ya gyara aikin shi fa inna allaha yatubu alayhi to lalle Allah yana karban tuban shi inna allaha ghafurur rahim hakika Allah mai gafara ne mai rahama fi ta'bir bi hada ma taqaddama shi ma nan an yi bayani cewa wanda ya tuba bayan ya yi zulunci ya gyara aiki ne Allah zai karɓi tuba ce kuma Allah mai gafara ne mai rahama ba ce kada ku mai haddi ba shi ma fala ya kudu bi taubati haƙƙul adami shi ma mai sata in ya tuba haƙƙin ya adam yana nan bai faɗi ba min alƙadai don kace hannun barawo hakkin yan adam ne wa raddul mali sannan mai da dukiya shi ma hakkin yan adam ne na'am bayyanatu sunna sunna ta yi bayani annahu in afa anhu wato qabla rafai in mutum ya kama barawo ya mai sata sai bai kai gaban alkali bai sake shi to sakat alqata'u to yanke hannunsa ya faɗi tunda ba a kai ƙara gaban alkali ba wa alaihi malik wa shafi wannan shine mazhabin imamu malik da kuma imamu shafi alam ta'ala ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء a ألم تعلم شبك سني ما أيها المخاطب كي أبوك مغنى baka sani ba annan Allah ya ce ubangiji lahu mulku samawati wal ard shi ki shi adda mallaka samai da kasai yu'azibu man yasha wa yana azabtar da wanda ya so wa ya gasar liman ya sha yana gafarta ma wanda ya so wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai in baka sani baka san haka ya ayyuhar rasul ya ayyuhar rasul la yuhzinka alladhina yusari'una fil kufr لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم توتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا azabun ولهم في الآخرة عذاب عظيم ومن الوفاء بالعهد ينادق سكى الكوري تنفيذ أحكام الله al'umma su zartar da hukunce-hukuncen Allah kama hiya kama hukunce-hukuncen suke biduni ta gayirin ba tare da an canza su ba wala ta'awilin ba tare da ai musu tawili ba ai musu fassara a juyar da su qala Allah ta'ala ubangiji madaukakin sarki ya ce ya ayyuhar rasul ya kai manzo sallallahu alaihi wa sallam la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri kada masu saurin fada a cikin kafirci su bata mare ai yaqauna fihi bi sur'atin suna saurin fada a cikin kafirci ai yuzhirunahu suna bayyanar da kafirci idza wajadu fursatan in sun samu dama min allazina qalu amanna bi afwahihim daga cikin munafikai waɗanda sun faɗa da bakunan su suka ce sun imani wa lam tu'min qulubuhum amma zukatansu ba su imani ba imanin su ga baki ya tsaya wa min allazina hadu hakanan daga cikin yahudawa akwai mutane samma'unan likazai masu ma karya. allazi ibtaratu ahbaruhum wadda malaman sun kirkira sama a kabulin sun jiya kuma sun karba suna saurara kuma suna karba don haka jahilan yahudawa suna sauraren miyagun malaman suna gaya musu ƙarya suna rikewa sama'una eh, lilkazibi kuma yahudawa suna sauraren ƙarya allazi ibtaratu ahbaruhum sama'una minka suna saurare daga gare ka liqaumin ai li ajali qaumin akharina akwai yahudawan da ke tawa wajen annabi sallallahu alaihi wasallama su yi tambaya su saurara amma ba dan amfanin kansu ba yau sun ka aiko su su tambaya musu waya abin ne yake wajen annabi ya abin yake cikin musulunci lam ya atuka ba su wada tafa su wadancan ba su zo ba sun hake da wasu sun yi garkuwa da wasu su tambaya musu li yastami'u hukuma qadiyatin minka suna son saurara su ji hukuncin wata mas'ala daga annabi sallallahu alaihi wasallama idza wafaqa hukumuka hawahum in hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallama yayi daidai da abinda asan zuciyarsu wanda suke so ya tuna ilaika sannan da baya su taho su ce ai matsala gare mu muna munka ma'adda matsala kaza da kaza da kaza wa yarfa'una qadiyatahum laka sai su dauka ko hukuncin su zuwa gare ka wa idza sami'u amma in sun ji annama unzila ilayka cewa abinda a hukuncin da aka sauka gare ka Yuhalibu hawahum ya saba ma son zuciyarsu fala ya atuna ilayka ba za su zo ba sai su sai su sai su kauce ruwaya an ruwaito anna eh, ruwaya an ruwaito anna ahala khaybara yahudawan khaybara zanatihim musanani wato magidanta guda biyu sun yi zina daga cikin su fakari hu rajamahuma amma sun yi kyamar su jehe su ba su son su jehe yan uwansu amma ga hukuncin na jiha cikin littafinsu to ya aka yi fa ba a su ƙuraiza sai suka aiko yahudawan ƙuraiza suka ce da ya da nabi ya tambaya musu annabi sallallahu alaihi wasallama an hukumu ma ah, daga hukuncin wayannan masu laifin nasu to kaga waɗanda sun ka suka yi tambaya ba don su yi amfani ba wasu na aiko su ma wanda sun ka aiko ba da gaske suke ba don su yi amfani da bayanin ba to me amfani annabi ya faɗa musu kaga bai da amfani kenan Allah tabaraka wa ta'ala yace yuharrifuna al-kalima yahudawa ko malaman yahudawa suna juyar da magana Allah wadda a cikin at-taura ka ayatul rajami kama aya ta jihon mazinata min ba'di mawadihi suna wato juyar da magana Allah bayan ga inda Allah ya aza maganar. ya Allah ce ta Allahu alaiha ayyubaddilu suna canza hukuncin Allah ya kuluna wa'inda suka aiko su yahuda da suka aiko suna ce ma wanda sun ka aiko in utitum hadal hukuma in an ba ku wanga hukunci almuharrafu wanda an ka juyar misal haddar rajami ai abtakum bihi muhammad fa khuzuhu wanga da muka san cewa wanda ya yi zina ko da magidanci ne ai mai kuloli ko kuma a tsare ba ki haka muka so amma in ya faɗa muku wata magana ba wagga ba to ka ku karba ku yi hattara ta ku ce kun karba amma in wannan gada muka so shi na ya faɗi to ku amsa sai a zo a zartar da shi shi ne suka ce fa ku zo ku karba wa in lam tutauhu in ba shi an ka ba ku ba fa hadaru ku yi sauna an taqabalu ma'ana kada ku karba wa man yuridillahu fitnatahu duk wanda Allah ya nahi ya fitnar da shi ya batar da shi falan tamlika min Allah falan tamlika lahu min Allah shay'a baka iya mallaka mai komi ka ture mai wani abu na azaba Allah ulaika allazina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum wato waɗannan Allah bai nuni ya tsarkar da zukatansu min al-kufri daga kafirci walau aradahu lakana da Allah ya nahi ya shiryar da su da ya shiryar da su lahum fi duniya khizyun suna da wulakanci da kaskanci a cikin duniya ay bil fatiha Allah zai kunyata su wal jizya sannan za a aza musu jizya walahum fil akhirati azabun azim sannan a lahira suna da azaba mai girma matukar sun ka mutu bisa wannan kafirci na kin Allah da kin shari'a da kuma wato saba mu annabi sallallahu alaihi wasallama to sai sun shiga wuta samma'una lil kafir سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين Allah ta baraka wa ta'ala ce, hum sama'una lil kadhibi su wannan yahudawan masu sauraren ƙarya ne akaluna da suhuti masu cin haram ne masu cin rashawa da cin hanci domin malaman yahudawa ana ba su kuɗi don su canza hukuncin Allah eh idan wani hukunci yawa mutane sauri zai zo ce to malam muna son majalisar ku ta zauna a canza mana wani hukunci ya yi muna sauri ya ce to kaza ku kawo ku kawo kuɗi sai su ba da kuɗi sai a canza hukunci kaga rashawa ce cin hanci fahim uka. Allah ta baraka wata Allah ya ce in sun zo maka ya ta kuma bainahum don ka yi hukunci tsakaninsu ba kun bainahum ka yi musu hukunci tsakaninsu a wa'ari da anhum ko ka bijire ka kau da kai da gare su hada takhayyuru ghairu mansufin na wato wannan zaɓi yana nan a aiki ba a shahin shi ba a wajenmu bi kaulihi can Allah tabaraka wata'ala ya ce wa anihkum bainahu kai hukunci tsakanin su ba tare da tahayiri ba to duk da haka nan wannan aya tun da an kace fa in ja'u ka fa hukum bainahum aw arid anhu to saboda haka wannan tahayiri yana nan annabi an ba shi zabi yana iya in yahudawa sun ka zo da mas'ala gaba gare shi yi hukunci tsakanin su da addinin musulunci ko kuma ya ce ku tafi can ai muku hukunci cikin littafin ku a cikin addini fala yajibu al-hukmu bainahum idza tarafa'u ilaina wato bai zama dole ga al'ummar musulmi ba su yi hukunci tsakanin yahudawa in sun zo da hukunci sun zo da wata matsala bayan ja'u ka fakun bainahum aw aridan saboda Allah ya ce ya ba annabi zabi to zabin ya shahi al'umma ce lakin la natrukum ala nizai sai dai bai dace mu bar su su ci gaba da jayayya ba bal na hukumu bainahum mai yi hukunci tsakaninsu aw ruddum ko mu mayar da su ila hakim millati zuwa ga alƙalin addinin alƙalin yahudawa saboda haka sai a yi transfer na wannan ƙara su zuwa wata kotu ta tasu waka dika talabal ulama malamai sun yi saɓani fil hukumi bainahum ga yin hukunci tsakaninsu bi hukumin islami da hukunce-hukuncen musulunci idza tarafa'u ilaina idan sun kawo matsala a gaban mu fi hamsi masailin ga matsaloli guda biyar ne ake sabani shin ana yin hukuncin musulunci gare su ko ko a'a amma sauran matsaloli na jayayya ta dukiya da sauransu baki da sauransu ko faɗa da abin da ya kamata da wannan wannan kaga wannan malamai sun ce ana yin hukunci tsakanin su da shari'ar musulunci ko kuma a mai a kotun Yahuda ko kotun nasara amma waɗanga biyar ana ganin cewa kada a yi musu hukunci da wannan shine fil wa bawa ana jayayya tsakanin ba yahude ko ba nasare da bawa ne ta ya yanta ne ta a bai yanta shi ba wasu ana jayayya tsakanin mata da miji yahuda ko nasara ya sake ni yadda a ban saki ba to ya za a yi wanne kahu da aure wazina da zina walhiba da kyauta waɗannan ana ganin cewa fal'asahu abin da ya zama ingantacce adamu ta'arud lawan fiha kada a bijiro ga wato ga matsalar su ai musu hukunci da musulunci fiha walau tarafa'u ilaina ko da ku sun kawo kara kotun musulunci walau tarafa'u ilaina ma a musulmin amma da sun kawo matsala gaban musulunci gaban kotun musulunci tsakanin bayahude da musulmi ko tsakanin kirista da musulmi wajaba la hukumu wannan wajibi ne a yi hukunci jima'an wannan haduwan malamai babu sabani wa in tu'rid in ka kau da kai da gare su falan yadurruka shay'a ba su cutar da kai da komi wa in wa in hakamta bainahum in ka yi hukunci tsakanin su to fa hukum bainahum bil kai hukunci tsakanin su da adalci ana magana cewa duk alkalin musulunci in zai yi hukunci ko da tsakanin musulmi da bayahudi ne da da balle tsakanin bayahudi da bayahudi kaga abu mai sauki ne Eh? mai sauƙi ne ya yi sauƙi amma inda amin yake da wahala wato tsakanin musulmi ga yi ɗan uwanka na addininka shi ko wanga makiyina abokin adawa amma ga su gabanka ka ɗauke gaskiya ga gaskiya inda take kan amma ka bayar da ita kuma ba musulmi ta gaskiya ba sai ka ɗauki gaskiyan nan ka ba makiyin musulunci ga wannan shine tsantsan adalci ne a tsantsan adalci na addinin musulunci, to kuma haka Allah ya ce a yi don haka alƙalan musulunci sun ciri tuta da dama ka sun zartar da irin wannan adalci ne akwai alƙadi shuraihu tabi'i ne in ka jiba rayuwa ta cikin tsoron mai hayati tabi'i ne za ka ga alƙadi shuraihu cewa ya yi shari'a tsakanin sayidina ali da bayahudi ana jayayya kan riga kuma a ƙarshe ya ba da rigar nan gaba yahudi abba yahudi ya mamaki cewa yanzu ni yanzu ni adda gaskiya na rinjaye halifa sarkin musulmi ya ce to lalle ko gaskiya da adalci sai musulunci ya ce to na tabbatar da addinin musulunci addinin gaskiya ne kuma akan haka ya musulunta ya ce to kuma gaskiya rigan nan ba ta haka ba ta sayi na alice don haka ba shi bi ne sayi na alice ni ko na ban mai ita na ba shi ita kyauta kun ga a ce mu tsaya nan jiha ko tsakanin talaka ko da talaka na dan jihar kabi a ce an yi shari'a talaka dan jihar kabi ya da gwamnatin jihar kabi alkalin jihar kabi ya ce a'a talaka adda hake, kaga ana jingina ma alkalin lalle alkali ya rutsa ya rutsa don in babu rutsawa fa zai ce to ra'ayin interest na gwamnati zamu bi interest din gwamnati zamu bi to bale wanga talaka na kuma ba ma musulmi na ba ba yahudi kuma ba jiha ba matakin jiha matakin duniya domin sayyidina ali shugaban kasar duniya ne sai gashi saboda an ce sayyidina ali ya kawo shaida cewa a riga ta ce ya ce babu wata shaida gare sai ɗanai da bawa ne alƙali ce to waɗanda duk ba su shaida ta saboda makusanta na gare ta ran kai da a kawo wata shaida ya halifa a kawo wata shaida ya ce ban da wata shaida sai waɗanda to a kan haka kaga sai alƙali ce to ba yahude shi rantsuwa a bashi sabon mai riga saboda haka musulunci yana da adalci kuma wannan adalcin yana kawo zama lafiya yana kawo haka addini yana sa addini ya bunƙasa idan ana yin adalci Allah tabaraka wa ta'ala yace inna la yuhibbul muqsitina wa kayfa yuhakkimunaka wa kayfa yuhakkimunaka wa indahumut tawratu fiha hukm فضل الله ثم يتولون ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وكيف يحكمونك da kaka za su za su saka hukunci su nemi hukunci gare ka wa inda at-tauratu akwai at a wurin su fiha hukumullah akwai hukuncin Allah cikin ta dan rajami cewa a ajehi wanda ya zina wa gairihi da wani sa istifhamu ta'jubin ai lam yaqsidu bi zalika ma'rifatul haqi don haka yahuda in suka zo suna neman hukuncin ah, wanda suka yi zina masu aure to ba su nihi neman gaskiya ba bal ma huwa ahawanu alaihi suna neman abin da ya sauki gare su ne ya tawallauna sannan su juya da baya yuriduna su bijire an hukumika daga hukuncinka almuwafiq likitabi wanda ya dace da littafin ko kai hukuncin ba su yadda da shi za su bijire mishi min ba da zalika bayan wannan hukuncin wa ma ulaika bil mu'minina waɗannan ba ba mu'minai bane ba masu imani bane inna anzalna tawrat lokacin dace wannan a ta yi da eh, karanta amma sai a <laughs> alhamdulillah nan za mu tsayawa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shi ba mu lada ga abin da muka karanta daidai kuma ya yanye muna abin da muka kai kuri Allah shi amfanar da mu gaba ɗaya da wannan karatu ya sa mu yi tarayya cikin lada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuhu a mun wannan karatun na alkur'ani mai girma daga bakin sheikh dr muhammad abubakar wali tare da alaran mansa alhaji abubakar abubakar wanda aka gudanar a wannan masallaci na fadar mai martaba sarkin kama argungu alhaji ismail muhammad naira malam allah ya saka muku da alkhairinsa mai sa ku samu masu gado ka akan wannan aikin da mu da ku gabaki daya allah ya sa wannan aikin ya zama da ya tsira gare mu gabaki daya a muna da sauran tambaya da ta yi kwantijiya sa'annan akwai tambaya ɗaya wadda take yau ya kamata a amsa ta to wadda ta yi wanka yi kwantanta jiya shine yana cewa malam menene hukuncin wanda ya durkusa ya gaida iyayensa to eh, girmama uwaye da karrama su wajibi ne a addinin musulunci sai dai durkusawa bai cikin girmamawa gare su an al'ada ce amma a shari'a to wannan durkusa din ba ta cikin abin da shari'a ta ce a girma uwaye da shi eh, da fatan mai tambaya ya gane sai ƙarshe yake yana neman sadaka addu'a Allah shi ta mishi zunubban su gabaki daya sai tambayar mu ta biyu wadda yake ta yauce ya malam menene hukuncin masu amsa albashi amma ba su yin aiki wato masu ofa kila yana tsammanin a ba mutum ofa amma ba a bashi <laughs> Eh, mm, mm. eh, alarma ya ce shi na son da allah a kara mai bayani kamar wanda ya zo mahaifinsa ko mahaifiyarsa suna zamne to yana son shi wata magana da su don ya zo ya duka nan yana cikin abin da an ka hana ta gaga wannan ai ya za mutum zai zai magana da mahaifi ne ko mahaifi ne tsaye tsaye eh? ko kuma wani shugaba wannan kaga duk wanda zai zo shi yi magana da wani ainihin yana son da ya yi maganan nan cikin sirantawa da girma to zai matso kusa gare shi to kaga wannan da ɗabi'a wannan daidai ne ba shi ake magana ba a ana maganar shi mai tambaya abin da yake tambaya cewa shi na cikin girma wa uwaye mutum ya durƙusa musu kaga mu kuma muna magana akan shari'a ba hukuncin al'ada ba shari'a muke magana ah, wanda yake tambaya akan waɗanda aka ba su ofa kuma kila ha ana ba su albashi amma ba su zuwa aiki to matukar gwamnati ta ɗauki mutum aiki kuma ta ce ga aikin da zai yi mata to in bai yi wannan aikin ba to bai ci waɗannan kuɗin ba eh, wajibi ne ya yi ƙoƙari ya halattar da wannan kuɗin da ake bashi wannan albashin da ake bashi ita ma gwamnati ya kamata in ta ɗauki mutane aiki ta yi musu shadul cewa ga abin da za su yi don wani lokaci akwai ayyukan da ake ɗaukan mutane da ni a taimaka musu sai ya zama wato kan ayyuka na siyasa sai zanga an doki mutum aiki amma babu aikin da zai yi ba a bashi ma aikin da zai yi to kun ga wannan sai a kada mutane cikin wani yanayi ba a rasa abin da mutum zai yi a samu dai wani aiki wanda zai yi wa al'umma domin al'umma ta amfana daga wannan aikin nashi da aka bashi da kuma wannan abin da aka ba ana bashi Allah ya samu gani insha Allah nan muka zo ƙarshen wannan karatun da tambayoyin kuma sai gobe idan Allah ya kai rayuwa da fatar an gamsu da irin wannan tambayoyin da kuma amsar da aka bayar nan akwai bayan Allah da suka aiko domin a yi musu addu'a kan bukatocinsu akwai mazaje da yawa da suka aiko wani ya ce da Allah a taimaka mishi da addu'a akwai rashin lahiya da ke damuwarsa a yi mishi addu'a ubangiji Allah shi ba shi waraka sannan akwai wata mata da take kan tana jego da Allah a yi mata addu'a kusan kwanan ta biyu har yanzu dai abin bai sauka ba da Allah a yi mata addu'a ubangiji Allah ya saukar da ita lafiya akwai yamma da suka rasu da Allah a yi musu addu'a ubangiji Allah ya gafarta musu mu kuma Allah ya sami mu kyakkyawan ƙarshe mai martaba da Allah ya kaddare ya yi tafiya muna roƙon Allah wanda ya kai shi lafiya Allah ya damu da shi lafiya mai girma kundu ɗan kabi muna roƙon Allah Allah ya ƙara maka imani ya ƙara maka haƙuri da jama'a a yi muna addu'a ga baki ɗaya Allah biya mu kowa buƙatar ta ta alkai mala Idris sallu ala nabi da karim اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اجعل قبور إخواننا المسلمين ورادة من رياض الجنة اللهم لا تجعلها فر منه فر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقض هوائجنا بالخير اللهم اقض هوائجنا بالخير اللهم آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتيها خيرا كثيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من كل خير سألك من محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك من محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تهمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين